Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mutanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau uku ga watan yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan cin zarafi a auratayya masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu zamun garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau shirin namu zai duba ne akan zamantakewar ma'aurata a cikin gida. cikin zauren namu muna tare da malam haruna ahmad tibinau hajiya saratu sani khadija sa'ad da kuma malama karimatu mu'azu wanda za mu tattauna a kan matsalan nan da ake ƙara samun yawaitarsa na cin zarafin mata a cikin gida. To cin zarafin mata a cikin gida kamar yadda aka sani ba abu ne sabo ba sai dai yakan ɗauki sababbin salo da maza suke gabatarwa duk da yake a wayan su bangarorin an ce akwai matan da ake samu su ma suna cin zarafin mazajensu a cikin gida. rahotanni na ta nuna cewa shi wannan cin zarafin ba abu ne wanda yake faruwa kawai a tsakankanin talakawa ba hatta da masu kuɗi ma'aikata ko kuma manyan masu rake da makamai sukan iya aikata irin wannan abun ga matayen aurensu cin zarafin matan da ya yake faruwa ne menene dalilan da ke kawo shi da kuma yawaitarsa a cikin al'umma me kuma al'umman ke yi wurin magancewa ko kuma ƙara haɓaka abin a tsakankanin ma'aurata barkan ku da zuwa nan zauri namu. Malama Khadija a matsayin ki na waje take gwagwarmaya da matsalolin ma'aurata da kuma ba da shawarori ga ma'auratan. Me da me kike gani yake kawo wannan matsalar na yawaitan cin zarafin mata a gidan auren su To mai saurari assalamu alaikum. Da farko dai in muka duba wani al'amari na cin zarafin mata kuma muna iya cewa hadda maza amma dai an fi yi ma mata a zamantakewan aure wani abu ne wanda yake samo asali tun daga yanayin da aka gina auren wato da yawa ba a ma san menene auren ba kuma yaya ya kamata a yi aure sannan kuma ba a daraja abokin zamantakewa namiji bai daukan matan da ya aura da daraja a matsayinta na mutum ne ya aura wanda ita ma tana da cikakken yanci wanda allah da ya yi ta ya bata to sai ya kasance in aka zo aka fara zamantakewa namiji yana gani kamar tunda ya bada kuɗi na aure da sadaki da wasu abubuwa kafin ya aure ta sai ga kawai kamar ya je kasuwa ne ya siyo tumatir in ya ga dama ya nika da a injin din markaɗe ya ga dama ya nika a bulanda ko ya yi a dutse ba wanda isa ya ce mai komai tunda na sani. ai malama kadija wani lokaci ma zaki ga suna ba da kwatance da cewa ai ko ka kashe kuɗi da yawa wurin auren wannan kamar dai an siya abin ne da gaske. to wannan ma gaskiya yana taimakawa da wasu su ko da yake rashin dai tunani ne saboda ga wanda yake da tunani ko da ka kashe kuɗi da yawa wurin auren mace ai san da kake mata yasa ka kashe shi yasa sadaki karan kanshi ba a kayyade ba kuma ba a taba yin addinin da ya karyade sadaki cewa dole kaza za a bada ba saboda ya danganta da darajar mata a ka akwai matan da da kanka zaka ga darajar ta ya kamata a ce ya kai kaza iya irin karfin da kai zaka iya badawa to wannan ba shi kamata ya zama dalili da namiji zai wulakanta mace bayan ya aure ta ba ya rika gani cewa ai kamar dukiyarsa ne saboda ko dukiyar nashi wani cin zarafin da yake ma mata bana tunanin zai ma abin da ya siya da kuɗi kamar misali namiji zai kashe kuɗi ya gina gida haka kawai zai ce dan nashi ne yau bari ya zo ya kama fasa bulo ai ba zai yiwu ba ko ko barin kunna wa mota na wuta tunda ni na siya hmm. ai namiji ba zai ba to me yasa ita mace za ka ɗauke ta ka dinga duka idan an samu wani rashin fahimta tsakanin ka da ita ba za a yi magana ba to wannan ma gaskiya yana zama ɗaya daga cikin dalilai da yasa ake samun wannan sai rashin fahimta akan a tsakanin junan su. Mm. tun kafin ma a yi aure mm. wasu ba sa samun abin da eh, bahaushe ke eh, bature ke ce ma compatibility ban sai ake ce mai da hausa ba yadda za ku gane daidaitu yawa daidaituwan ku mm. ba a wannan tattaunawa a wurin neman aure namiji kawai yana ganin mace ko suranta ya burge shi ko wani abu dai game da ita yana so kawai ya ta tura kuɗi idan ya aure ta in aka zo gida sai ga abubuwan da yake zato zai samu na jin daɗi tare da ita sai ga duka babu to wani idan ya yi lissafin asaran da ya yi na kashe kuɗi sai ga cewa to bata cancanci wannan ba to kawai abin da zai ya fahimci haushin shi shine irin wannan saboda dama a tunanin shi saboda yau wasu yanta yayi saboda haka tunda ba za ki biya min bukata iya abin da nake so ba duk sanda kika bata min rai ke ma jikin ki ya gaya miki to kinga akwai alamar rashin daraja mutum a cikin zamantakewa saboda mutum ai ba dabba bane ko dabba ne ai ba a ce in ta ma banna kai ta duka ba yanzu misali idan kana kiwon dabba idan ka aje abin da za ta iya ci a inda take bai kamata ka dake ta ba saboda kai ka ajiye idan ka dauke ka boye dabban ta ku ta ɗauka to lokacin ne ya zama laifi to wanda a take wanda ake zaki ga yawanci maza ba ma sa auna wannan wanda mace a'a ba sa badawa wani zaki ji ya daki mace akan abinci wani akan magana wani ma saboda rainin wayo akan wanki wanki na kayan shi ya ajiye bata wanke ba kawai shine dalili zai zo ya hau yar mutane da duka to dama mai wanki ya ɗauko ba mu sani ba duk da dai su ma wasu matan su suka nuna za su iya wai ai na kamar wani lokaci matan sukan yi ne dan wai gwaninta da su nuna cewa wai hanyar shiga cikin zuciyar namiji shine kara kyautata ai hanyar shiga cikin zuciyar namiji a kala kala ne ba wannan aikin bauta ba shine wani lokaci shi yasa nace abin ya danganta ne akwai matan da su suke siyo ma kansu wannan abin da kansu ka dora ma kanka abin da ba za ka iya babu inda wato duk ranar kuma ce ma namiji wanki a ce sai ya zama damuwa akwai su akwai su wanda duk ran da ta ce ta gaji sai ya zama damuwa kuma in ya ga dama zai iya auro wata wanda ita za ta gaya mai ita ba za ta yi wannan wankin ba kuma ya zauna ko yanzu zan iya baki misali akwai wanda na sani an yi aure ta gaya ma mijin cewa ita idan aka yi aure ba ta shan koko sannan kuma ita bata iya amfani da itace a yin girki ba tunda yana son ta yace ya ji duk sanda zai je aiki zai tabbata ya sayo mata kananzir lita hamsin ya aji ita ko wancan da ta nuna ita yar wahala ce zaka zai siyo itace aje kuma a yi ta shan koko daga baya gidansu ɗaya sashe ne daban-daban so duk abinda wani ke yi wani na sani ta fara korafi yace ita ta riga ta gaya mutum tunda za a aure ita ba ta iya shan koko ba ita ti take sha saboda haka tunda na da na aure ta mm. ne zai to ce sa na kawo magana har da matan su ma wani lokaci suna dora ma kansa abinda ba a aike su ba in ke zaki fara ba ma kanki value sannan namiji shi kuma zai dora daga abin da kika nuna mishi idan tun kafin ki aure namiji kika nuna mai a hiran ku na soyayya cewa a tsarin ki babu duka ran da kai bugu auren kaya ya kare to zai kiyaye sai ya je can gidan ya yi duka in ya zo gidanki yana sun da kai haka rayuwa ta gada malama saratu matsayin ki na uwa wani lokaci zaki ga yaran sun shiga cikin wannan matsayin misali sabon aure an fara nuna mata wannan hali mara kyau ila mijin ya fara musguna mata zagi har ya kai ga an fara duka tana tsoron ta zo gida ta muku bayani cewa ga halin da nake ciki wai Allah dama tun kafin a kai ta kun riga kun gaya mata ki ji ki ki ji ki gani ki ki gani da abin da aka miki ki yi hakuri ba ta ganin kuna daga cikin wayanda kuke kara karfafa abin nan cin kila yana yin na wasa misali an yi daya biyu ya zama jiki tunda ba ku ba da kafa da mutum zai iya kawo kokensa wani iyayensa wanda a tunaninsa su ne kadai sa bayan majin ba gaskiya iyaye suke kawo waɗannan abubuwa saboda tun farko dama idan ka zo gidan iyayenka za a ce ka ji ka ji ka gani ka ki gani kai idan namiji yayi maka ba za ka iya ɗaukan laifin namiji nan ka je ka gaya musu ba mm. kana zuwa ma gida idan ka zo ka ce ku a wata kawarka ko yar uwarka ko kanwarka ko ya ka ce jiya ko wane yayi maka zai maka sai a ce a her kan kara jin wannan wato sai a kwabi mutum wannan abu yana sa mataye suna rike laifin namiji ko kuma a dinga wulakanta su a dinga yi musu abubuwa kuma abin ya zo ya zauna musu zuciya yasa zaki gama cin hausawa ko kuma a ce mata zaki gama ci ko haihuwan farko ba ce ba amma ta kama da hawan jini menene cuguna da ake ko kuma tana ɗauki an yi auren amma kafin kwana biyu sai kiga ta mutsance ta koma ta gobe ai ma shi ya ɗauko ta ne dama ai ba wai domin ya tarbiyyar ta ba domin ya rungume ta domin ya nuna mata soyayya domin ya nuna mata cewa mu gina gida da nan bangare da nan bangaren mu tare mu gina gida mu gina yan uwan mu mu gina iyayen mu mu gina mu a'a mu tare mu haɗa gidan mu mu gina mu zama cewa mu ne manya a cikin gida kin gane ko to sai kasance cewar tasi yanda za ta ta shigo abin da take tunani ba ta same shi ba hmm. kuma in ta kai kara baya a ce mata ka ta kara ka ta kara kawo kowa kowa ai rufa ma kowa asiri yake kowa rufa ma kowa mu ga muna eh, hakuri ba eh, mu ga muna kaza ba mu baki ga muna kaza ba ni da na haife ku baki ga nayi hakuri ba kuma ba a la'akari da cewar mazajen da wallahi rainan matayen su suka yi amma ba wai sun wulaƙanta su bane saboda namiji lokacin za a kai mishi mace zai raine ta shekara da shekaru ba za ki taba jin ya bata mata rai ba to ban da na yanzu in kika shiga ma kwana uku yayi yawa za ki je ki ga yarinya ma tana kuka inda za ki tambaye ta kwana uku yayi yawa kin gani to amma mazajen da za ki ga cewar yarinya ta zo irin duk abin da za ta yi. wallahi rainanta suke yi ba su san su bata mata ba su san su ga abin nan ya bata mata kuma duk ran da aka ce yau wani zai zo daga gidansu baki ga irin tattalin gidan da zaki ga namiji ya zo duk abin ma da bai kawo zai kawo mm. abin da bai miki zai miki mm. zai tattale ki zai miki wannan zai miki sun kada ki faɗi laifinsa mm. gudu suke ma a faɗi laifinsu a zamanin da amma yanzu ba laifi ba duk abin da zaki je ki faɗa ki faɗa babu yanda za a yi a ce ma ya je ce ma wai har zai tattale ki ya ce yake da lokacin ki mazajen yanzu ba ana auren ba ana daura maka aure kana taɗi da wata ana daura maka aure <laughs> kai kana can kana tashi da wata sai dai a yi maka waya ai an daura aure to abin da ka je ka gaya ma waccan haka kake zuwa kana kana gaya ma wannan haka suke mazajen sai dai hakuri mana haruna ka da ji tsokacin da mata suka yi a cikin wannan zaure yadda suke bayyana abubuwan da suke ganin su suke kawo ake ƙara samun yawaitan ciwon nan na cin zarafin mata a gidaje a naku takan ji malamai sukan gaya muku cewa mata yanku gonakin ku ne a saboda haka wani sai ce to tunda gona na ne inda ka gona ciyawar in yau fassara sai zama ba kila fassara abin da ake nufi ba ne. ana nufin da eh, kila wani abu ne daban to kuna ganin kamar kuna wuce gona da iri ne ko ko a'a dai matan ne suke da hatsin ku. to masu saurare da farko ina ma kowa ah, barka da warhaka ah, maganan gaskiya abin da yake damun mazaje shine na farko dai suna wuce gona da iri na farko kenan sannan na biyu mazan yanzu mahimmancin auren ne ba su sani ba so kai da bakinka da bakina abin da yake faruwa kenan saboda akwai misalai wanda zan kakkawo ah, saboda inda mutum ya san mahimmancin abin da yake yi bayan da za a yi ka gina gida da kanka ka zo ka rusa so in ka san ko mahimmancin auren nan ka san cewa ibada ne Allah subhanahu wata'ala ne ya ce a yi kuma ga yanda ya ce a yi shi to bai kamata ka yi shi yadda ga dama ba mutum shi ne yayin da yake neman yarinya a cikin ruwan sama zai je hmm. a cikin sanyi zai je ya ta rabewa a jikin katanga hmm. amma da an yi aure sai ka rasa me yake shiga kawukansu sai kuma a fara samun sabani dama an san saɓani tsakanin mace da namiji dole ne a same shi amma irin sabanin da ake samu na yanzu yana wuce gona da iri yana nuna cewa yawancin maza ma a yanzu ni a nawa harsashen auren da suke yi aure ne na sha'awa akwai alamu yawa auren sha'awa ne to da dama ka yi auren sha'awa bayan kwana biyu duk abin da kake yake birge ka ka gama ah, fahimtansa to me zai biyo baya sai wulakanci su ƙoƙarin da ya kamata a yi shi ne matasanmu da 'yan matanmu mu ƙoƙari mu nuna musu menene aure kuma menene mahimmancin aure me yasa ake yin auren ba wai ana yin aure ba ne don kawai eh, kau da sha'awa akwai dalilai da dama wanda yasa ake yin aure kada a ɗauko dalili ɗaya kaɗai a ce za a yi aure in an ɗauko dalili ɗaya kaɗai kawai za a yi aure to za a samu matsala ana buƙatar mace matanka ta zama abokiyarka abokiyar shawararka wanda take share maka hawayenka kuma yana da kyau matarka ka ɗauke ta masu ilimi suna cewa ka ɗauke matarka tamkar 'yar shekara biyu kasan cewa yar shekara biyu a koda yaushe za ta iya kuskure hmm. za ta yi laifi in ka bige ta ma an jima karawa za ta yi za ta iya tabargaza gaza ba cikakken hankali gare ta ba mata sun dama tun asali an halicce su da rauni suna da rauni in ka ce ice ne wanda yake tankware in ka ce sai ka miƙar da shi karyewa zini so yana da kyau mace ka tarairaye ta ka lallashe ta ka sa ta a hanya ka girmama ta ka mutunta ta ka darajta ta ka karrama ta sai ka samu abin da kake so amma idan za ka nuna kai oga ne ai kai mijinta ne ka dinga ba da kwaman ba za a samu wannan gwabin zamantakewan auren ba ana so su ji daɗin abin ana so a tafi ne kamar abokan juna tana aiki ka zo ka tama mata renon yara ka tama mata ku zamanto abokan shawara abokan juna ba kuma komai bane ake nuna bacin rai za a bata maka rai wani abin ka kau da kai ba komai ake magana ba sannan abin ka ga ya wuce gona da iri ne yayin da kaga cewa tana cikin nishadi ko bayan kwana biyu ne zaka iya nuna mata cewa wancan kin ga abin nan kaza da kika yi ina ganin fa ba haka ya dace ba kaza ne ko me dalilin ki da yasa kike haka in tana da wani dalili za ta faɗi in kuma wauta ne za ta ce yi hakuri ai ban sani ba ne to haka ake yin zamantakewan aure kullun ana nunawa suna ɗauka kullum ana nunawa suna ɗauka don mata suna da rauni dole sai an yi hakuri da su in ko ba za a yi hakuri ba to kullum za a dinga cin zarafin mata ne. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar a cikin al'umma da muke zaune wannan magana na cin zarafin mata abu ne wanda an san da shi amma ake kokarin boyewa kusan kowane lokaci da ga a cikin gida kila in gida mai yawa ne an san wannan ɗakin mijin yana musguna mata kila ma yanzu ya gama dukanta za ce ga can ya fara ya kulle daki yana ta manta tana ihu tana komai sai sun ji sai ji an ce ana kafa ya kisa kai ya kisa ba wai kar ya dake ta ba a'a kar ya kisa sannan ne za a kokusa kofa a ce fa ka bude fa kar fa kai kisa fa ka kai to kuma zai fito yana bude kafa yana bude kirji yana nishi ya wuce ita sai dai a shiga ki hakuri sannu matan cikin gida masu bata ruwa su bata ruwa in ta ce za ta fi so ina za ki ki zauna dan ƴaƴan ki kai ki yi hakuri to kin je ma gidan ma me za a yi mm. ko kuma a gwasa da ita in ma kin je gidan ma dawo da ki sa wasu kuma suna gudu idan kika taka kika tafin ma dawo da ki za a sannan kuma ke idan ta zo ta gaya miki ke kina gidan ga daki ke ga daki ke ga nata mm. idan ta ce in kuka ji yana dukan kuka ji kuka cece su kuka ji kuka yi mishi fada ko kuka yi mata fada kuka ce kada a kara samun wannan to idan kuka ba ta shawarar cewa ta kwaci yancin ta to idan ya tashi ya dawo zai da ya zo ya dinga zagin ku don sai ta so ku kuka ku kuka zuge mishi mata ku mm. kuke sa ma ko suna fada ku kuke sa suna kaza suna kaza ai abin da suke kenan man maza maza su ba za su ga laifinsa ba a'a su za su ce ai ai dakin wancan ran nan da nake da muke faɗa wancan ta shigo da wancan da wancan ina fita suka shigo suka suka sami ta su suka sa ta su suke sa ta faɗa su suke sa ta muna faɗa muna tsiya muna kaza muna kaza mm-hmm. su mazan ba su ganin laifin kansu zan ba da misali ne akan wata yar uwata sanya ya ce a gare ni wanda yaranta sun kai kusan guda takwas babban yaron ta ya haura shekara ashirin da ya zama mutum kenan amma mijinta bai bar dukanta ba zai bige ta a gaban 'ya'yanta Fato ba tsira ba uwar ba uwar ba kuma in aka bibiye abin da yake kawo rikici wani lokaci kawai ruwa ne ba a sa mishi a buta ba sai ya fara bugu mm-hmm. saboda ya samu inda aka kuskure koyaya take koyaya kuskure aka yi shi an aje mishi jaka sai bugu to ba nan ma giza ke saka ba da abin ya yawa mahaifina ya ta kokari ya sasanta su abin ya yawa auren da ya mutu ya batta ta huta a bai batta ba ya dinga fitinan ta yana biyo ta ta dai kyale shi ta kara yin wani aure to cikin ikon Allah auren da ta yi ya hana ta ta zauna haka nan fa auren wancan ya mutu mijin ya ce ba zai iya ba ya mutu aka ƙara dawowa ya nuna ya yi nadama aka ƙara ɗaura mishi aure da ita amma bata canza zani ba to a karke na kai su kotu alƙali sai da ya mushi bulala a kotu da ya ji na ladabtarwa saboda irin musgunawa da zaluntanta da yake yi in taƙaita muku zance a watan da ya gabata Allah ya karɓi rayuwanta maganan ba kuma a gama shi a kotu ba frustration damuwa wallahi zuciyanta ya buga akwai abubuwan da ya kamata a ce iyalai suna yi da iyaye a daidai lokacin da abin ya fara kafin ya kai ga wannan matakin don ana rasa mata da yawa ana samun matan da za ka ga mace da ganin da san wannan uwa ce amma tana titi tana yawon hauka saboda mai kwakwalwarta ta buga wata kuma zuciyarta ta buga ba a san dalili ba ko kuma a ji mace ta kwala ihu a gida hmm. a tambi dalili sai 'ya'yanta ne idan ya kai ya ka za su ce ai fa gafa abin da baba yake a gidan nan saboda ta san ko ta koma gida ko makota da yan gari ba za ku waye bayan ta ba za ku bata ido ba cewa za ku yi ita ke ja a mata ke kike ja ya da keki me yasa da ya fara baki gudu ba ina za ta gudu ta je hmm. gaskiya dai akwai bukatan iyaye da makota da ma al'umma gaba daya a fahimci cewa aure fa ba a yi shi don wahala ba ba a yi shi don bauta irin na bawa da mai gida ba aure an yi shi ne saboda a bauta ma Allah a dukkanin addinai abin da aka faɗa kenan ma'anan bauta ma Allah shine kana buƙatar mace kana da ita a gida kar ka fita waje shine bautan da ake nufi tana buƙatar namiji kar ta fita waje gashi nan tana da shi a gida wanda aka sani shari'a ta yadda so amma matsalan da muke fama da shi da yasa duka wannan abin da aka faɗa masu matsalan ba sa iya magana shine tsoron makota da 'yan uwa wata tana gudun cewa idan na dawo gida na shiga layin zaurawa ga 'yan mata nan da yawa ina gani ba su yi aure ba to yanzu ni da na dawo a zaurawa ma zai kalle ni to da a ce ban da aure ai dai gwanda in zauna in ta hakuri ita fa akan kanta wanda ake kuma nan wata kuma sai ta tunani to idan na fita na bar na wa zai lura da su wa zai yi musu kaza gwanda dai in hakura dai in daure ko da dan saboda su ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda hajiya d'azu ta faɗa akwai makota waɗanda su ne za su fara ba da shaida game da abin da yake faruwa kowa sai ɗau ɗabi'a na da ake cewa ba ruwana ita kadai take yi ta neman makanta mafita to kin ga wani lokaci makota abin da yasa ba su son shiga wata akwai soyayya mai karfi tsakaninta da mijinta hmm. wata zaki iya zuwa a matsayin ki na mace ki ba ta shawara ko ma da namiji ne ya nuna mata ba haka ake aure ba tunda mutumin nan bai daraja ki kamata yake dauka kafan ki ki koma gida a nemo miki yanci da to da hakkin ki da komai to ta namijin na dawowa wata zata iya zuwa ta kwashe duka ta faɗa sai dai kawai abin da za mu ce maybe muna bukata yanzu a zamanin yanzu wayar da kai daga wurin malamai da kamar irin kansalos da gidajen yaɗa labaru ya kamata a rika nuna ma mutane kina da daraja bai cancanta ba ki yadda ki asarar rayuwarki saboda wani ba kuma abin kunya bane kin bar dakin miji saboda Bahaushe ya ce wai miji goma ba uba goma bane saboda haka ba wani abun kunya bane saboda kin rabu da mijin da yake cin zarafinki kin koma gida kina jiran ki auri wanda ba zai miki ba zai zalunce ki ba ba abun kunya bane ko da duniya ta daga yatsa a gaba da ke ke kin sani kuma Allah ki ya sani cewa baki fita dan baki son zama aure ba kin fita ne saboda saboda ana yin abin da ba shi bane Allah ya ce a yi a zaman aure so su kuma iyaye su daure su bada goyon baya idan har yarinya ta zo ta kawo complain akan mijinta ya kamata su gane ba yar da take so ta fita daga dakin mijinta ta dawo ta zaman gidan iyaye ko ubanta shugaban ƙasa ne mm. ta fi son ɗakin mijinta saboda akwai wani yanci na rahama na musamman da Allah ya tsare a nan saboda haka duk yariyar da za ta zo ta ce ta fi so ta dawo gidan iyayenta akan gidan miji ya kamata iyaye ku bincika haka kawai ba za ta ce za ta bar can dan ta dawo gida ta zauna tare da ku ba Malam Haruna wani na ga yin rubutu a kafar sada zumunta da yake cewa duka ko hantara baya sa mace ta yi maka biyayya yayin da kake so ba lallashi to kai ma ka yarda da hakan na yarda da hakan ɗari bisa ɗari shi lallashi ne ke sa mace ta yi abu da kai da ya dace hmm, da fasa mata kai da yabo ba yawa shine zai sa ma idan har ta laifi za ta dinga jin kunyan ka amma idan dan ka zo kai mata ihu kaman kare wannan maybe kana juya ma gwalo za ta yi maka masifafe hmm, ihu da duka bai canza komai sai dai ya kara kangarar da mutum so lallashi tausayawa da nuna mata kauna da hmm. da haƙuri shi ne ke sa mace ta ga girman ka ta mutunta ka taimaka biyayya taimaka abin da zai faranta maka rai akwai wani mafita da muke da shi don ragewa saboda shi wannan matsalar da muke da shi ba ga talaka ba ba ga mai kuɗi ba mm-hmm. ba ga 'ya'ya mata ƙanana ba ne ba kuma ga tsofaffi ba ba wanda ya tsira a maganar cin zarafi daga namijin da ke da wannan halin mafita a nan guda ɗaya ne na farko shine dole sai ana ilmantar da ma'aurata menene auren da mahimmancin auren saboda rashin sanin auren shine yake jefa ma'aurata cikin wannan matsala. Haka So in dai har za a zo ana faɗakarwa ana ilmantarwa insha Allahu da dama jahilci ne yake sa su haka mm. sun ɗauka ana yin aure ne saboda kau da sha'awa kadai mm. da mutum ya biya buƙatar shi kenan macen ta fita aransa wannan ba haka bane dole ne malamai da counselors Eh, su dukufa wajen faɗakarwa da ilmantarwa da jawo hankali a kan ma'aurata su san menene aure wannan shine mafita a na'au mahanga abu na biyu da zan kara dama shine mafita dama shine da wannan kamar yadda ya faɗa malamai su shigo cikin al'amarin su yi tsaki kuma duk abin da ya kama na gaskiya a fito shi fili a faɗa kar mutum ya sa son zuciya a ciki sannan kuma ya zamana ana da wata hukuma kamar mai kara haƙƙin mata wanda duk inda aka gani kuma gwamnati ta san da zamanta kuma gwamnati ta ba irin wannan hukumar karfi ta yadda duk inda aka ga ana cin zarafin mace ba tare da ita bane ta shiga haƙƙinsa kawai a je a kai ƙara wurin a kira shi ni ina ganin mazan da za a rika kiransa idan suna cin zarafin mata ana musu wani hukunci za a samu sauƙin al'amura irin wannan ni na zauna da wanda na shi yana cikin dukan matan ya daka ya daka an saba gani ran nan kawai ya daga hannu zai mare ta kawai sai babban dan shi ya rike mai hannu ya ce na rantse da Allah baba idan ka mare ta sai na rama mata ya sauke hannu ya kalle ta ya kalle shi ya ce ka kawo karfin da zamu haka da kai ya ce to ki je ke nasa ki kira buwan auren kenan sa tafi wani gari ta yi aure ta bar shi shi kuma yanzu yana kuka ta ce baka yi laifi ba Allah ya maka albarka mm. na kuma gode Allah ya sa ni kuma haka ya fi zama min alkhairi to a can inda take ma ya fi gidan uban nasu da tabari to idan ka ci gaba a baka bar shi dan Allah ba wallahi wata rana sai ka bar shi dan dole wato yaran da ana yi a gaban su ana yi a gaban su ran ko dai abu ya faru ko dai su rena uban nasu su kishi mm. ko kuma ya koya musu mugun hali su ma zai suna yi wa sauran ƴaƴa mata wannan shi ne, wannan shi ne saboda haka to a bangaren iyaye ya kamata a ce iyaye idan suka je suka ga mace ko kuma mijin ko macen. idan suka ga cewa ta yi mishi wani abu ko ya yi mata wani abu idan mata ta shigo ke ya kuna lafiya lafiya la idan tana da wani abu in ta faɗa a kira shi a kira ta a faɗa kuma idan shi ke da laifi a faɗa mashi idan ita ke da laifi a faɗa mata to shi ne matsayin da zaka shiga lamuran tsakanin ma'aurata kenan ka san me suke yi kuma ka san matsayin su kuma ka san eh, eh, cewa idan ana ci ma matar zarafi sannan kuma a rinka duba waɗannan abubuwa su malamai da kuma iyaye su rinka duba waɗannan abubuwa zaki ga cewa mace mace da 'ya'yanta ko ku a ta fara rayuwa wallahi wani namijin shekara shekaru bai san manta ta bai san sabulin ta bai san bai san sutura ta bai san abin da take ba amma sai kiga cewa wai iyaye ba za su iya fitowa sai magana ba za ki ga cewa ma haihuwa ɗaya haihuwa biyu gidan su suke kama ta abinci ma za su ci ta su dai ta zauna a gidan mijin kowane hali suke ciki in ta mutu sai a ta to lokaci ne to eh an yi aure na kauna masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.